ce sai lokacin da zaka zauna da mijinka kai nishaɗi kai shawarwari sai wani aboki ya zo ya ce zai tafi da kai gaskiya wallahi ka riƙa ma kanka adalci abin da kake mu baka min adalci ka canza abin da kake mu dukkan wannan kwalliyan da ne da wannan abubuwan da ne don fa kai ne fa amma na ko a jikinka baka damu ba kai bukatun ka kawai ka fita ka je gurin abokin ka abokin ka ya fi ni kenan dukkan wannan abin da dai bai maka ba kenan kinga yanzu dai ba da biyan sun minti nawa ne zan je dawo ina mutumin nan ba zan ɗau mataki a kansa ba ko da yaushe ya zo rika ɗaukar mu muje yana tafiya da shi kuma sai daidai lokacin da za mu zauna mu huta da mijina mu zauna sai ya zo ya ɗauke shi